matasa da fatan kuna lafiya bakanku da warhaka bakanku da shigowa wannan shirin namu na mu haɗu a fada kuma shiri ne da studio kalon ke gabatar muku kowane karshen mako kamar yadda aka saba don gabatar da wannan shirin kuna tare da nisa samira wafi kuma sannan jigo namu na yau shine juyin mulki da aka yi a nan garin namu yaya ne matasan dogon dutse ke fuskantar wannan al'amarin Depuis le coup d'état du 26 juillet au Niger, la toile est souvent inondée par des fausses informations. Toute personne ayant un compte voit sa page remplie euh, de fausses euh, informations da yawanci wata rana bidiyo ne na rikice-rikice da basu da ma um, alaka da kasar tamu ta Nijar amma sai a rinka turo mutane su saman wayoyinsu suna gani hankalin jama'a yana tashi. Les jeunes seraient dans le monde 71% à utiliser Internet. Ils sont depuis euh, leur plus jeune âge plongé dans tout ce qui est monde ultra connecté. Wato cibiyoyin sada zumunta suna watsa musu da wasu abubuwa da sauran matasan da ke wani wuri suke kirkirowa wata rana bayanan kayan da aka kirkiro da basu da matushe kuma sannan mutane na wallafa su ba tare da sun san inda wa'annan labaran suka yi to ba kuma wannan yana da pleasure consequence to a nan duci akwai kuma matasa da yawa kamar yadda yanzu muke tare da su su ma da yawanci suna fuskantar irin wannan al'amarin kenan za mu sasanta da su don samun jin ta bakin su comment faire pour limiter les fausses informations comment les jeunes peuvent-ils avoir accès à la bonne information et quelle est la responsabilité de la jeunesse et eh bien les amis la réponse à ces questions c'est dans un instant avec nos invités du jour à la fada et comme d'habitude la fada c'est toujours avec la chronique la musique et une rubrique rose mu fada don yin wannan firar muna nan a garin dogon wannan shirin kuma in kuna tuni in kuma sauraron shirye-shiryen studio kalangu ne mun yi magana wannan jigon a can ya mai tare da matasan garin don jin su ma ta bakin su bisa kan al'amarin da ya faru kuma yanzu mun yi tattaki zuwa nan ga dogon dutse don jin su ma ta bakin su kuma jigon namu shine juyin mulki da aka yi yaya matasan dogon dutse ke fuskantar wannan al'amarin Don yin wannan fira muna tare da Rashida Sulai Sekretar ce, muna da kuma Anas Mai Garke ke Jean Painter Zuwaira Amadu ke yin john Activist da kuma Lawali Sarki ke Assistant Painter. Muna muku barka da shigowa fada mu ta yau. To, tun da aka yi juyin milki a nan garin, yaya kuke samun bayanai Anas da zan fara daga gare ka, ta yaya bayanai suke zo maka? Assalamu alaikum, da farko dai sunana Anas Mai Garge wanda an kafi sani da Fetima Sega. To, a gaskiya dai wannan lamarin da yi mu muna zamne ne kawai kwatsam guda bisa gare zo muke ta ganin mesaj yana ta zo mana tantatif de ya ta au niger to mun da dama mun ɗoka rimiyar ce da dama sai muna kira niyame ne ake gaya muna lalle haka nan gaskiya ne muna ta dai saurari sannu sannu har mun kashi labarin ga wanda yake bukata ya yi kuje takin to madalla rashida zan dawo ta bangaren kike ma ya ne kika dinka samun bayanai sanda wannan abun ya kana nan kasar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to a lokacin na samu labari kamar ina cikin gida a zamne sai da aka bugo mana waya tunda ni a lokaci ina da waya amma ban yi konate ba me da aka gaya mini ni ban tabbatar ba saboda yau duk labarai gani ne kake me sai a lokacin na ɗauko wayata ina ɗauko waya tunda da la premier de choses wanda mutum zai kalla wanda zai tabbatar da in haka ne ka shiga istaci to a lokaci ne na hutu a cikin gidanmu na ce lalle labarin da kuka ji an gayi hakan nan ne eh tunda yanzu na na shiga ranar yanar gizo gashi na bincika na ga da hakan nan ne don muna fata a yanzu abubuwan da suka faru ya zama to alkhairi ne a gare mu kuma Allah ba mu sa'adar boko zani maka kai ma wannan tambaya kai ma ta yaya kai ta samu bayanai sanda wannan abun ya faru mm, to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh daga farko dai kuwa magana da lawali sarki da aka yi sani da dan peti eh to ni ma dai a lokacin na samu wannan sakon to ina dai na kamar dai haka fada muna zaune sai ni dora condition sai nake ganin kamar kudeta a niger an ce kai kudeta a niger kai sai fabre ban yarda da abun dai sai ni tashi ni sai ni kunna radio dalal sai ni sauraron labarai labarai sai zuwa zuwa wajen midi sai ni ji an fara sa labarai sai ni ce kai abun ga har gaskiya ne eski lallai lokacin na ji tsoro zuwa ga zan dawo ta bangaren ki sanin kowa ne kwanakin can yalla ma har yanzu eh, wannan lokacin da muke magana ana samun 'yan kasa matasa tsohi da manya da ke taruwa nan yame bakin escadri saboda su nuna rashin jin daɗin su ga occupation na frances ina ba ku ji tsoron a ce al'amarin ya yi da fasa mu ba kuma wani abu ya faru a kai banna assalamu alaikum ni dai suna na zuwaira to labarin da muke ji saman wanga rampon eskadiri da ake cewa mutane suna kwana can suna ini can to ni tsoro na guda ne sai na ce to zaman gada suke yi faranse ba su iya cuta musu kamar haka a samu wani rikici har ya kai da halbe-halbe ko su ka rasa rayukanka wurin gaskiya mu dai kudetar da aka yi ni ma ina zamna ne a wanga na ta wurin aiki sai mamata kiran take ce mai har na ji an yi kudeta sai na ce ka kudeta ha na ce ba da gaske bane sai na ce bari in yi tun da ni ma ga ita ta ida sai na sami gane ya connecte sai na gani saman istaci ana cewa an yi kudeta an yi kudeta tawon mu dai fata da muke kawai Allah ya bashi ikon rike gaskiya kuma yadda muke so al'amurka su dawo yadda ya shi na da haka muke su to madalla fitima sai ga ga wata tambaya shin cikin labaran da kun rinka samu kun yi samun na karya wa'anda da bayan an yi bincike sai a gani da ba haka nan bane wani kuma shi zan gaskiya wani kuma shi zan karya saboda wanda ma na fara ganin na karya lokacin da aka yi juyin milkin. wanda wanda muke sa ran ma shine ya juyin mulkin wanda muke dibin shine zai hawa ce an kai an halbe shi zan dawo ta bangaren ke rashida ina so in sani har shin ke ma kin yi samun labaran karya da har suka rikitar da ke ni da kaina na yi samun labaran karya me ban tabbatar da na gaskiya ne ba saboda ina tare da studio kalangu sai da na ga wani labari na ga dai labarai hakan ga sai na ce to akwai inda zan samu labari na gaskiya saboda studio kalangu sun rarraba ma al'umma ko ku sun ba da numerons ta inda labari idan ya wakana in gaskiya ne ko in ba gaskiya ne ba ko da ka yi bulaguro ne in ba ka kusa ga wayar in ba ka kusa ga inda za ka saurari radio to akwai lambar da in ka ba in ka hau da connection wanda za ka samu labari to wurin da na shiga na ga ekiritur inda suka yi sai na tabbatar da cewa eh labarin da ake nan ga hudi na batun kudeta eh gaskiya ne kuma dangane da labarin da ake nan ga hudi akwai na gaskiya kuma ana da ni saurare su tunda shakka jur akwai jurkin da suke kebewa daga onzer labari wanda kake saurarawa wanda duk wanda ya wakana a ƙasar niger to sai na saurara a wannan wuri ne da ni bi diddiga diddiga nike tabbatar da cewa labari wanda ya wakana na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba a lokacin nike ba da goyon bayana ni ma in ce ai labarin da an ka haɗi wanda ba na gaskiya ba gashi ne wanda an na gaskiya kuma gashi ne saboda ni a tabbaci tunda ni nike tare da waɗanda suke samu labari direct to madalla fa zuwera kin yi samun labarin karya cikin abubuwan da aka yi ta turo miki ta salula eh na yi samun labarin karya surtu saman da akte an wanga an kashe tani lokacin nan shi ma na same shi sai da baya ne da aka yi kominike wanga tele sahel sai muka gani ashe ba da gaske ba ne kawai karya ce ake ta yi sarki kaifa kai ma ka yi samun bayanan karya kuma shin akwai cikinsu wanda ya ruda ka kwarai tabbas na samun labarai na karya sai dai inda duk aka yi wata act sai in kira abokina ga sai in kai har gaskiya na wai an ce an yi kaza sai ce min kai abun nan ƙarya ne shi ma dai shina ji abin nan rimer ce in ce eh okay to madalla sur ce allons à la rubrique rose chers amis on revient juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique rose de ce samedi. Aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, des dates, celles qui sont fraîches et saisonnières. Et ça sera avec moi, Samira Wafi. Alors, euh, les dates fraîches se présentent sous forme de grappes. Les fruits sont de couleur ambrée et couverts d'un léger voile blanc. Les dates fraîches sont le plus souvent commercialisées sous forme de branches et appartiennent généralement à trois variétés la Hayani, aux fruits petits et foncés, la barhi plus claire et les sphinx à la forme arrondie et plus grosse que les autres. Dates et accords en cuisine. Succulents et sucrés, les dates peuvent être consommées telles quelles, mais aussi utilisées dans la préparation de délicieux plats salés et sucrés. En particulier dans ces derniers, elles peuvent même remplacer le sucre. Au petit déjeuner, vous pouvez l'ajouter dans vos yaourts pour les rendre plus nourrissants et gourmands. Les dattes se marient parfaitement avec d'autres fruits secs comme les amandes, les noix et les pistaches, et également avec des épices au goût rond comme la cannelle, la cardamome et le cumin. En association à ces ingrédients, elles peuvent donner une touche sucrée et aromatique à un ragoût de viande blanche ou d'agneau. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À toi, Mariam, pour la partie santé. Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des différents types de sucre et comment les consommer. La consommation des sucres est-elle dangereuse Avoir une alimentation saine signifie avant tout avoir une alimentation équilibrée. Le sucre est omniprésent dans l'alimentation occidentale typique. Il est donc difficile d'en éviter complètement la consommation. De nombreux produits comme les sauces, les soupes, les plats préparés et les yaourts contiennent des sucres cachés. Le sucre se trouve aussi naturellement dans des aliments tels que les lait, les fruits et les légumes mais ce type de sucre n'est pas un problème lorsqu'il est consommé en quantité raisonnable. Ce sont les sucres ajoutés ou sucres libres dont il faut se méfier. Une alimentation riche en sucres ajoutés peut être à l'origine de nombreuses maladies chroniques comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou encore le diabète. Pourquoi réduire sa consommation de sucre Réduire sa consommation de sucre peut aider à prévenir l'obésité selon l'Organisation mondiale de la santé l'obésité a triplé dans le monde depuis 1975. Bien qu'un certain nombre de facteurs puissent conduire à l'obésité, comme le manque d'activité physique ou même des troubles psychologiques, une consommation élevée de sucre joue également un rôle. Le sucre est riche en calories et n'a aucune valeur nutritionnelle. Il peut aussi avoir un effet à long terme sur la façon dont notre organisme produit l'insuline, l'une des principales hormones de notre métabolisme. En effet, lorsque vous mangez du sucre, votre corps libère de l'insuline, une hormone fabriquée par le pancréas que votre corps utilise pour assimiler le sucre. Cela entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang appelé glycémie. Lorsque ce processus est fréquent et habituel, il peut en résulter des taux d'insuline constamment élevés. Cela peut conduire à un état connu sous le nom de résistance à l'insuline, dans lequel l'organisme ne répond plus comme il faudrait à l'insuline. Votre pancréas doit alors en produire de plus en plus, ce qui peut être un précurseur du diabète de type 2. Ce processus peut également entraîner une prise de poids, en particulier autour de l'abdomen. La graisse abdominale est associée à un risque accouru de maladies telles que les maladies cardiaques. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être de ce samedi. Alors, euh, les amis, j'espère que ces informations vous seront utiles. On se dit à demain pour la suite de notre chronique. retour après la rubrique. Nous sommes de retour dans cette émission et je vous rappelle que nous sommes dans la commune de Dogondouchi, inda muke fira tare da matasan garin Samanju Emil milki da ya faru a nan kasar mu kuma yaya matasan Dogondouchi ke fuskantar wa'annan bayanan ƙarya. Sai in ci gaba da tambayoyin nawa Petit Masiga. Ina so in sani kamar yanzu aka ci gaba da samun wa'annan bayanai na ƙarya. Wane irin consequence za su iya kawo cikin rayuwarmu? Eh to haka ne gaskiya ne na ji daɗin ga tambaya. Eh fiske shi labari na ƙarya yau in ka ce abin da ka jiya ka san shi yau kuma in ka jiya ba ka iya riƙe ka san har in ya zan gaskiya ka tai ka hudi kai ma kankan kana zama makareci akwai wanda da sun shi labari kawai suna zuwa su yada kai tsaye haka nan ba tare da mutum ya tsaya ya dogon bincike shin gaskiya ne ko karya ne to kai in ka samu labaran na na, na ƙarya ya kake yin su kana rike su kanka ne koko da ka samu kai ma ta wallafa kake kana raba to in ni samu labari na karya ina da portable yanzu da na shiga google yanzu da na sa ciyar lamon o niger da na aika research yanzu cikin kakin da ake shi zan samu message in ga bisa wadda ake nan sai in tambaya kuma gaskiya na wannan labarin da nijiya sai in tambaya kuma in rubuta sai in samu information bisa kan haka nan tuma da lagashi da kefa a ganin ki in aka ci gaba da samun wa'annan bayanan na karya ina za mu waye gari abin ya kai mu gaskiya idan aka ci gaba da ba da wannan labarai na karya ban san adadi inda iyakacin abun zai kai ba tunda ana iya a samu ma inda gaskiya za a rasa rayuka menene rasa rayuka akwai iyayenmu da dama wanda ba su jikinsu kamar wanda suke da rashin idan aka zo aka bada labari wani baka san irin fargabar da zai tashi da ita ba kuma a lokacin ana iya a da labari kai ka je ka kwanta mai kwancin da za ka yi zai kai ka da wurin da ma za ka kasa ma yin kwana tunda baka san inda iyakacin abun zai kai ka tunani ne za ka shirin yi wanda har ba iyaka wanda baka ma san tunanin naka inda zai tsayawa ba gaskiya akwai fargaba sosai irin waɗannan labarai wanda ake badawa wanda ba na gaskiya kuma idan ma ka ɗauka cikin addini musulunci da inda aka ce ƙarya kai ma ka san da ba abun ne na kwarai ba kenan abu ka riƙa barin ka tabbatar da shi ka rika tabbatar da gaskiya ka gaskiya ka na labari ka bada shi malama zuwa kifa ya kike jeran information inda kike samu in ki samu nan da nan sai ki tura mu sauran mutane ko ko ya kike yi to lokacin nan dai lokacin ta yi ni na gani wata ta aika mini wani labari ni ko ban tsaya ba in yi confirme gaskiya ne ko ba gaskiya ba direktman sai na hau da shi saman me ake cewa istati sai da baya kuma ina kallon tele sahel sai na gani an yi mi ake cewa an yi message a la nation don nan kawai sai na yi supreme sai na ce to vomiye mutum ya rinka tsayawa ya dandance yakin ko ya yada tunda baka san inda zai iya kan mutum ba to sarki kai a ganin ka in aka waye gari ana ci gaba da turo mana wa'annan sako da basu da kyau a matsayin mu na matasa ya za a waye gari mun tashi lalle wannan sako da ake turowa na ƙarayayi lalle wannan sakonni da ake turo mana na yi sai fabon kahin ma in fara dora istaci ko kahin in fara tura mu wani ajiya na nake baski labari yau ni ko na gaskiya ni jagas ku da ta mara an kai gata na ji an yi ta an yi ta na gani an yi ta mutane na ɗora istaci diyawa diwa ina gani amma ni ban fara dora istaci sai an an fi da insimen lalle lalle na ji gaskiya na an yi sa'an na dora shi in ni samu na karya kuma idan ni kalla ni ga yi kai abun nan ba gaskiya na ba shahi shi nake To, madalla za mu je hutun takaitaccen lokaci don sauraron sauti don mu dawo nan daga baya. sake dawowa bayan wannan sautin inda za mu ci gaba da tattaunawa da mu na mu ta yau kuma duka matasa ne kamar yadda kuke gani kuma muna magana ne saman juyin mulki da ya faru a nan kasar mu ta Nijar sannan matasan dogon dutse yaya suke fuskantar wani al'amarin kuma da labaran da suke samu yaya suke yi da su zan ci gaba da tambayoyin nawa malama Rashida gare ki yanzu a matsayinki na matashiya ki a ganin ki ya ne ya kamata a yi don a takaice wa'annan labarai da ake samu suna ta da mutane hankali a gani na dai na matashiya dai irin yadda zai kamata a ce an tsaye da wannan labari na karya ko a fuskanci irin wannan abubuwa shine kamar dai kiyayewa a rika kamar biyan diddiga hakan ga ko ku neman rahoto hakan ga wanda ya kamata a ce an tabbatar da shi yannan to malama zuwa ga muna son mu sani ki a ganin ki ya ne kamata a yi don a yi limitan diffusion in first information in ga kewaye da mu to ni dai da gani na ya kamata mutum in dai zai yada abu ya rinka tsayawa ya yi tunani kuma in dai son samu ne na ga kama a rinka hukunta masu wanga yada labarun karyan nan yalla yana ragewa in mutum ya yi shi in ya san akwai kan saman shi ana hukunta shi yana ragewa a rinka diffusion su kai fa sauki kai a ganin ka ya ne kamata a yi don a yi limitan diffusion infos information in ga kewaye da mu eh to lalle kamar yadda ta gai ne wadda duk aka ga ya dora labari idan na ƙarya na a hukunta shi kuma ya za a yi a hukunta shi fa suke mutane na da yawa yanzu kuma portable ce stati na za a gani wani in ka ga ya dora baka ma san daga eh, ina na ma daga ina ubas mm. kuma mafi yawanci hakan ga ana iya samun labarai kamar hakan ga ma kuma sai fa kuma wuri na waɗanda deja kuma an san su ba irin waɗanda na istaci ko menene ba kuma labarin kuma daga gare su aka samu kenan kamar irin suna ya kamata an samu labaran ƙarya gare su a hukunta su kenan kayan shahar kai garin mu masu sallon ne to duk yawanci can ne ake samun dai labarai na ƙarya irin hakan ga kuma irin waɗanda abu dai ba hakan na kuma a ƙara a ƙarsuwa To, sarki kamar yadda na faɗi ɗazu matasa mun yi samun akse ga portable tunda wasu iyayen nan ma basu la kwalba lissan ya aka nan gai. Kenan mu ne yawanci ma muke ƙara ma abubuwan volume mun eh, ta hanyar yaɗawa da muke wani sako ga ka ga matasa bisa kai ga wannan al'amarin tunda mu ne ke yawancin wallafa wasu abubuwa. To, eh ina da sako ga matasa to don Allah dai wanga abu dai nake ta, abu mun samu labari. In muka ga lalle labari wanga labari eh ƙarya ne. don Allah don annabi mutum in baka iya komi ba in baka iya bane cikin portable to ka shahi kar ka dora ka wallafa shi tunda idan ka wallafa shi ba mutum guda kalla ba mutum dubanni na za su gani tunda in ni gani dora wani gani dora duniya ta yaro to ga uwayen mu wadanne wata tsohuwa tana nan wata tension gare ta yanzu a ce muke tsohuwa ga anan za a kawo muna a tak a Niger kuma ƙarya ne ba mu san yadda tsohuwan nan za ta ji ba amma mu matasa mun ka kiyaye mun ka jiya mun ka tabbatar da kai galaba labari ba gaskiya na ba ya kamata dan uwana bari in shahi aboki na in tura min toban tura maka saboda abin da ba gaskiya na ba mun ga hakan ga irin muna yakan ga mu matasa inda muna kan ga dai za a samu rage cikin al'amari to fiti masiga a matsayinka na matashi me zaka iya gaya mana bisa kan yadda ya kamata a yi dan ai limitan first information inga da ke kewaye da mu yau yan jarida yana bude shafin shi ne wanda muke mutane ke bibiya a din shi a koda suna bibiyan shafin shi na cewa yana samun wani abu idan suna bibiya a ko da yaushe yau ina bibiyar shafin ka ka an turo wani labari na shiga na karanta yau akwai wata karya da an haɗa maka ita kahin ma kai tunani ka san karya ce kinan na ga karya kai kayan min karya kinan ban ƙara biyar shafin ka wani in na samu shi ma na ga karya yake ban ƙara biyar shafin shi kenan dan in kare wasu kuma su bar biyar shafin ka zan iya rubuta kenan me yake da suna yan jarida kaza wanda ke a zahin aza kaza da kaza in nan ku bar sauraron labarin shi saboda labarin karya yake tura mutane kenan kun ga wanga abu yadda za a yi a kare shi shine duk wanda ya san cewa ya karanta labari wanda ya gana karya ne kenan shi sifirimen shi sannan kuma ya gaya ma wani masu aza bisa abu kaza suna aza labarin karya kenan wannan karya ne sannan kuma in ka yi hankuri in ka yi hankuri zuwa washen da rana kuma akwai lokacin da aka sa information na gaskiya wanda ga tahuwa in ana wata muhawara wadda ya zan cewa tambaya ce ake mutum kai tsaye wanda ya zan cewa yana da labarin shi kai tsaye wannan to shi ɗaya ne nake iya ganin wanda zai iya sa a kare wasu labarai daga kit ta taho mana na karya da gaskiya hakan ga mm, ko akwai wani sako da kake so ka miƙa ga matasa eh to sako guda sakon da zan cewa ga matasa shine to dalilin haka nan ɗai matasa za su sanin ciwon kanunsu kenan yanzu kowa ya ɗauka ƙasa ta shi ta kamar shi nuna da duk abin da an ka taɓa yamma ƙasa da kuma abin da zai iya faruwa ta gare shi shi zan cewa ya taɓe shi kenan matashi ya kamata a samu wanda ga kishin ƙasar shi ya sa son ƙasar shi cikin ran shi kenan dole na in ka so ƙasar ka ba ka yarda wani ya walaƙaita ma ita sannan kuma wanga wanga labari wanda muke cikin shi yanzu kenan abubuwa na wanda sun kai na baya sun riga sun biyu sun wuce kenan yanzu na gaba dole gyarawa na za a yi to madalla za mu kare da 'yan matan wannan fada ta mu zuwera ko kina da sako da ke so ki miƙa ga matasa dangane da wa'annan labaran karya da suke ta wallafawa na guda ne yanzu cikin wanga al'amari da ake dole ne mutum sai ya kiyaye da ba irin abun da ba ka ji kenan dole ne ka tsaya ka yi tunani da kwakwalwarka su mu matasa mu tsaya mu rinka tunani da kwakwalwar mu da yanzu cikin kirizi ne ake komi ji za ka yi in ba kai hankali ba yana iya kai ka cikin bila'i kuma ka sa ka saka cikin bila'i kenan foke mu kiyaye mu rinka aiki da hankalin kanunmu to madalla a takaice rashida ke kun mi zaune sako zaki mika ga matasa dangane da waɗannan labarin karya da ake watsawa to bisa ga wanga labari na karya da ake watsawa ina ma matasa kirari ko ina jan hankalinsu mu matasa mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ka a haɗa hannu da mu a cutar da ƙasa ya zama to mu ne za mu yaƙi ƙasarmu da kanmu kenan abu ne mu ne jagoran ƙasar Nijar sai da mu matasa duka abubuwan da za a yi idan ba matasa sha al'amarin bayi kenan mu haɗa kawunan mu mu zama mutu baki ɗaya muke duk abin da aka zamana aka yi reunion ko ko aka tara matasa ciki idan an ka ga abu ne in mai abu ne mai gyara kasan mu to mu shiga ciki ɗari bisa ɗari idan ba mai bata kasan dai mai bata kasan mu ne to mu kiyaye wannan mu zamanto sai komi sai da mu mu yi baki guda mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da mu mu duka gaba ɗaya matasan kasan Niger. To madalla sur la place est à toi Seno pour la chronique du jour. Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, dans cette chronique, nous allons explorer le concept fascinant de l'indépendance sous toutes ses facettes. C'est quoi l'indépendance C'est un idéal qui a inspiré des mouvements historiques, des révolutions et des changements profonds dans le monde entier. C'est un désir universel de liberté et d'autonomie qui résonne à travers les âges. L'indépendance nationale a souvent été associée à des luttes acharnées. Des figures emblématiques comme Mahatma Gandhi en Inde, Nelson Mandela en Afrique du Sud et bien d'autres ont consacré leur vie à la quête de l'indépendance pour leur peuple. Ces héros ont montré que la détermination, la résistance pacifique et la persévérance pouvaient renverser les empires et changer le cours de l'histoire. Mais l'indépendance ne se limite pas à la politique nationale. Elle englobe également l'indépendance personnelle. Eh bien, c'est quoi l'indépendance personnelle Sachez que c'est la capacité de prendre des décisions autonome, de façonner sa propre destinée et de vivre selon ses valeurs. L'indépendance personnelle peut être un voyage intérieur où l'on brise les chaînes de l'auto-limitation pour réaliser son plein potentiel. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, dimanche, pour la suite de notre analyse sur la notion de l'indépendance. Merci beaucoup Seno. Chers amis de la FADA, vous avez suivi avec attention cette FADA et vous avez vu les recommandations de nos amis jeunes d'aujourd'hui. ta yanar gizo ana hudu an yi kudeta da sauransu kuma kun ji yadda suke tace labarai kahin su su wallafa su kuma waɗanda ma suka wallafa kuma su ma sun kiyaye daga baya saboda wannan ya zama musu kamar leson kenan baka samun labari da wanda baya da tushe ka zo kana wallafa shi kuma matasa kun ji kiran da aka yi gare ku na ku tantance labarai kahin ku watsa su sama yanar gizo hakan zai kiyaye mu da abubuwa da yawa ya ma kare mu da wasu tashin da wani tashin hankali ko da mu tsinci kanmu a ciki daga daga nan zan ce muku hazawa salam sai kuma sati mai zuwa mun sake haduwa a cikin fadar tamu